Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 14 ga watan Agusta na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Filatan Najeriya wasu Fulani matafiya da dama sun gamu da ajalinsu a unguwar Rukuba Road da ke cikin garin Jos. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a wani sakonsa da aka yada ta talabijin cewa ya lashe takobin fafatawa a yakin ƙasar kana zai tabbatar da ganin dakarun tsaron ƙasar sun ƙara ƙaimi a lokacin da ƙungiyar Taliban ke ƙara matsawa kusa da babban birnin ƙasar Kabul a kowane wuni. a wannan halin da ake ciki babban aikin da ke gabanmu shine kara karfafa dakarun tsaron afghanistan in ji shugaban kasar a jawabin minti biyu da rabi wanda aka kafe a shafin sada zumuntar gwamnati kana talabijin kasar ta watsa yau asabar da rana sanarwar ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa a birnin kabul cewa gani zai sanar da murabus dinsa kuma ya baiwa taliban damar shiga kabul domin ita ma kungiyar mayakan ta tsagaita wuta a hali da ake ciki Gani ya ce yana ci gaba da neman shawarwari daga muhimman mutane a cikin gida Afghanistan da ma kasashen waje kuma zai sanar da jama'a nan ba da dadewa ba. A yau Asabar wata gagarumar girgizar ƙasa ta afka wa yammacin ƙasar Haiti, kana an ji ta a yankin Karibiya, inda mutane suka arce daga gidajensu domin jin tsoron gidajen za su rushe. girgizar da ta kai ma'auni bakwai ta afka ne kilomita biyar daga garin petit turu dinips mai tazarar kilomita 150 daga babban birnin kasar port au prince wadda ta kai zarfin kilomita goma a karkashin kasa in ji hukumar binciken kasa ta amurka kasar tana kokarin farfadowa daga wata girgizar kasa da ta kai maki bakwai a kusa da babban birnin kasar shekaru goma sha ɗaya da suka shuɗe wadda ta kashe dubun dubatar mutane kana ta ruguza gidaje ta bar mutane ba su da wurin kwana kowa ya ji tsoro shekaru da dama kenan da kasar bata ga irin wannan gagaruman girgizar kasa ba in ji daniel rose wani mazaunin garin guantanamo da ke gabashin cuba inda ya kara da cewa gidansa bata girgiza ba amma kujeru da teburorin cikin gidan sun girgiza hukumar faɗakarwa akan mahaukaciyar guguwar teku ta amurka ta ce babu wani gargaɗi akan guguwar teku bayan girgizar ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawan zambia hakande hichilima yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan da daɗin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci edgar lungu a cewar sakamakon da hukumar zaɓe ta fara fitowa da su lungu mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015 da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da hichilema da aka sani da hh wani dan kasuwa mai sukan lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. masu zuba jari suna sa ido sosai a kan sakamakon zaben na ranar alhamis a kasar da ke kudancin afirka wanda bashi ya dabaibaye ta kana ta zama kasar nahiyar ta farko da ta sha wahala sakamakon gaza biyan suka a cikin watan nuwamba hukumar lamuni ta kasa da kasa imf ta dakatar da taimakon ta ga kasar har sai bayan zaɓe haka zalika ake kallon batun gyara bada bashi a matsayin gwajin wuri na shirin duniya akan rage radadi ga kasashe matalauta a ƙarshe a yau asabar jihar new south wales ta kasar australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki bakwai da ke farawa da yammacin yau asabar za a rufe makarantu akalla mako guda wannan tabkar yaƙi ne in ji shugabar jihar gladys bridge tana mai cewa wannan sabuwar nau'in cutar delta shedaniya ce yau asabar annobar ta fi muni a jihar inda aka samu sabbin kamuwa 466 da kuma mace-mace guda hudu a amurka wani kwamiti mai bada shawara ga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ya kada an bai ɗaya a jiya juma'a inda ya amince da shawarar ba da rigakafi na uku ga mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai masu raunin garkuwar jiki wannan shawarar na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta amurka ta bada umarni a ranar alhamis cewa a bada rigakafin pfizer ko moderna a karo na uku ga mutane masu fama da tsananin raunin garkuwar jiki wanda yawansu bai kai kashi uku cikin ɗari na al'umman ƙasar ba a ƙasar rasha kuma jiya juma'a an samu mace-mace na wuni guda da ya kai ɗari takwas da goma sha biyar adadi mafi yawa da ƙasar ta samu a cikin wannan annoba jami'an kiwon lafiya da sun ce delta ce ta haddasa mace-macen ita ma gwamnatin canada ta sanar a jiya juma'a cewa za ta bukaci duk matafiya daga wannan lardi zuwa wancan masu amfani da jirgin sama ko jirgin kasa ko kuma jirgin ruwa da su yi allurar rigakafi jami'ai sun ce gwamnati za ta bukaci duk ma'aikatar tarayya su yi allurar rigakafin To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu buɗe taskar mu daga jihar Filatan Najeriya inda wasu Fulani matafiya da dama suka gamu da ajalinsu a unguwar Rukuba Road da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su bayanai sun ce matafiyan wanda ke kan hanyarsu ta zuwa jihar ondo sun fito ne daga jihar bauchi bayan kammala taron addu'o'in sabuwar shekarar musulunci Ga rahoton da wakiliyanmu Zainab Babaji ta aiko mana. Wasu Fulani matafiya da dama sun tarar da ajalinsu a yankin Rukubaro da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su. Lamarin ya auku ne a daidai lokacin da al'ummar Irigwe ke gudanar da bison gama gari na mutanen da aka kashe a makon jiya a ƙauyen Cetahu da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Fulanin matafiya wanda bayanai ke cewa mutanen jihar Ondo ne sun fito jihar Bauchi ne wurin taron addu'o'in sabon shekarar musu musulunci hanya ta biyo da su cikin garin Jos suka fada hannun matasan da suka hallaka su. Shugaban gamayyan kungiyoyin matasa Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya shaida min abin da ya gani da idonsa. Yanzu dai a ido na muna kirga gawaki mutum goma sha bakwai. To wayanda suka jikkata gaskiya sun fi ashirin domin an rarraba su a asibitoci daban-daban. Gaskiya yanayin akwai abun bakin ciki da alhini sosai sosai ga mutane kowa ka gan shi yana cikin damuwa da bakin cikin abin da ya faru domin wayannan mutanen ba yan filato ba ne yan su jihohi ne daban da suka zo suka kai ma shi da rubuci ziyara za su koma gidajen wani kira za ka yi musamman domin kwantar da hankali gaskiya dole kawai mu ce a yi hakuri daukafansa safansan sannan duka ba zai kai mu ga tudun nasira ba shi ma arda yawo idris mataimakin shugaban kungiyar miyatti allah cattle breeders a karamar hukumar basa ya ce da idonsa ya kirga gawa takwas Lagos a lokacin da na yi magana da shi. Sun gama abin da suke yi a can kasar Bauchi za su koma can kasar state nasu na Ondo. To suka yanka hanya za su fita Rukubaro su zaga ta Wallai Park. Tuna tafiya Homa biyar ne gaba daya a ciki. Shi ne da matasan suka tare su dai gagawa takwas a gabana. Akwai mutum goma sha daya a cikin asibiti. Yanzu roko muke yi hukuma ya taimaka a samu a tsoko wakin mutanen nan a fito da su a yi zana su. A bangare guda kuwa shugaban matasan unguwar da lamarin ya auku Godwin Wilson Wilson ya ce lamarin ya fara ne da zage-zage tsakanin matasan yankin da matafiyan har ya kai ga abin da ya faru. To a zagin da suke ma juna zage-zage it leads an fara harbi da duwatsu that was what ya ya zuwa abin da ya faru. Ni na gudu daga wajen ma because I'm not used to seeing things like that. A halin da ake ciki da rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta cafke mutane goma sha biyu da take zargi da hannu wajen kisan matafiyan tana kuma bin diddigi wajen kamo sauran mutanen. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ya ce suna kan tatsan bayanai daga wurin waɗanda suka kama. Sanarwar ta ce kwamandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalinsu domin jami'an tsaro na nan ko ta ina don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma. A wata sanarwa gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya ja kunnen masu tada fitina ne a jihar wanda ya ce gwamnati ba za ta lamunta ba. Sanarwar ta ce gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta kamo waɗanda suka yi kisan don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Kaduna inda aka gudanar da taron lakca ta cika shekaru sittin da haihuwa ta tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu sunusu na biyu. Wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. Abokai da masoyan kalifa muhammadu sanus na biyu ne dai suka shirya taron lacca na shekara-shekara a karon farko domin waiwaye a kan rayuwa da kuma nasarorin da tsohon sarkin Kano Malam muhammadu sanus na biyu cimma a matakai daban-daban. kuma a wurin wannan taro ne aka ji sarkin kanan na goma sha hudu na cewa shi yana cikin damuwa saboda irin halin da ƙasa ke ciki dukkanin wani shugaba a ƙasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamata ya zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki ah, ko kai kana cikin tsaro al'umma ba sa cikin tsaro in kai baka cikin yunwa mutane cikin yunwa saboda haka kullum aka cina halin da suke ciki dole a zama cewa ba a ji daɗi ba don idan ba mu tuna da wannan ba amma na da aladar ba za mu dauka ba cewa shugabanci na al'umma ne kuma duk abin da ya shafi masarar al'umma shi ya kamata mu tsaya a kai. Ka alakanta dukkanin matsalolin da tattalin arziki. Saboda duk wani inda ka duba me yake kawo kidnapping me yake kawo fashi da makami me yake kawo rigima tsakanin Eh, makiyaya da manoma duk wato rigima ce a kan harkar tattalin arzikin ƙasa da harkar rayuwa. 'Yan siyasa malaman addini masana da abokan aiki daban-daban ne dai suka gabatar da makala da kuma sakonnin fatan alkhairi a wurin wannan taro. kamar da yadda wasu daga cikin masanan da suka gabatar da makala suka yi karin haske. Suna Professor Salisu Shehu na yi bitar littafin da aka rubuta ne a kan jawabin da Khalifa Muhammadu Sanusi ranar da aka cire shi daga sarautar Kano zai bar uh, fada. Wani tasiri wannan jawabi nashi zai yi? Yana da tasiri kwarai da gaske saboda ya yi kalmomi wato na nuna tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala da karɓar kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala wanda muhimmin darasi ne ga mutane a rayuwa to duk abin da ya same ka ka yarda da kaddara ka tabbatar cewa Allah ne ya hukunta maka haka sunana Tijjani Muhammad Naniya abubuwa ne da haɗin su da dama suka haɗu suka sa aka cire shi amma in dai mutum akan faɗin gaskiya ne in dai ya san cewa Allah ne ya kashi matsayi to abin da ya dace ya faɗa ya kamata ya faɗa na gaskiya sai dai ita kanta gaskiya akwai yadda ake faɗarta Malam Ibrahim Ado ado kurawa shi ne ya gabatar da makala kan sauye-sauyen da khalifa Muhammadu sanusi ya kai wa masarautar kano a lokacin yana matsayin sarki na farko a matsayinsa na sarki ya yi kokarin haɗa kan gidan dabo akwai wanda ba su sarauta ba shekara hamsin shekara sittin ya kawo su ya ba su sarauta sannan a tsarin gidan ya kawo canje-canje da saboda shine sarki na farko da ba shi da kwarkwara sannan na uku ya yi canje-canje na gine-gine tun da rumfaye gidan nan ba wanda ya kawo canji sai shi sannan ya kawo canje-canje akan rayuwar al'umma misali ya yi maganar dokar aure wanda ya tara malamai suka shekaru uku suna yi kuma wannan dokar ita ce za ta taimaka mana mu samu daidaito a al'umma. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambol da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabo Balarabe da dan takarar gwamnan jihar Kano cikin jam'iyyar PDP a zaben shekarar sha tara injiniya Abba Kabir Yusuf da manya-manyan sarakuna da 'yan kasuwa daga sassa daban-daban na Najeriya ne dai suka halarci wannan taro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya, don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da ya sa ake yi wa manyan sojoji ritaya dole a duk lokacin da aka naɗa sabon shugaban soja a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan? shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma? Mai tambaya Badamasi ɗan da mumuge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To idan Malam Badamasi ɗan da mumuge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar da ma sauran masu bibiyar amsoshin na saurare ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin waɗannan tambayoyi. kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka naɗa musu sabon shugaba da dai sauransu wanda wakilin muryar amurka a bangaren tsaro hasa maina kaina ya samo daga group captain sadiq garba shehu mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa wanda da yake muna da ɗan lokaci zai koma baya can ya ɗora daga inda yake bayyana muhimmancin bullo da tsarin daina naɗa na ƙasa a matsayin shugaban na sama. So abin da ya kamata gaba ɗaya in dai ana son abun ya aima abun hukunci shine duk dai wanda yake na gaban ka ne bai kamata a zo a naɗa ka hafsa shi kuma yana soja ba a aladance ba a dokance ba amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun mai da wannan din akwai da suke abin ya zama kamar doka. yanzu samu, yanzu mu dauki general faruk haya misali mm. kaga shi kaman yana kasa da solomon hasoshin a yawa mm. amma na san akwai wanda suke gaba da shi a rundunar sojan ruwa da rundunar sojan kasa mm. idan abin a sallame su ne mm. wa ya kamata ya sallame su inda ba suna karkashin sa yawwa wannan magana kuma tana da abun nan shi kan shi shi hafsan soja shi ma ɗaukan shi aiki akai ba shi ɗauki wannan mutanen ba so a gaskiya wanda yake da haƙƙin ya ce mutane su tafi shine eh, ma'aikatan tsaro ko ministry of defense ko kuma ka ce shi ministan tsaro shine ya kamata ya yanke wannan hukunci ka gane ko ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza wanda suke kaza su tafi banda of course da cewa akwai wanda na san da kansu ma za su za su yi ra'ayin kansu tafi amma wanda ba su tafi ba ba shi ba shi general ya haɗin ne ya kamata a ce ah, waya shi ne baya da don ba shi ɗauke su aiki ba kuma ba ganin gaskiya ba duk da yana shugaban soja ba shi ɗauke su aiki ba ba sa ƙasar shi ba shi ne zai ce musu tafiwa amma hukuma a nan kuma hukuma wadda take kusa da soja kafin mu je wurin shugaban ƙasa shi ne ma'aikatan tsaro ai ma'aikatan tsaro ce take kusa da soja. To wasu na ganin cewar kamar wani al'adan kuma hmm. wato ana kashe miliyoyin kuɗi kafin a ce mutum ya kai mukamin manjo general mm. amma idan gwamnati ta dauko babban hafsa mm. daga kasa mm. sai ga general general wanda amfanin su yana da tasiri a tsaron kasa kuma suna da sauran shekaru amma kuma sun tafi wannan ba ka ga kamar yana illa ga sha'anin tsaron kasa eh kwarai ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kuɗaɗe kuma da aka yi aka yi aka yi ka gane ko har ya kai wannan abin na kuma eh, magana kuma tana da tasiri akan cewa wai an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane to amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abin da yake abin da ake ɗauka mahimmanci shine meye yake kyau ga ƙasa ka gane ku meye yake kyau ga aikin soja shi kuma wannan da aka naɗa da shi hafsan ɗin gwamnati ta hafsa tana so ta saka mishi mara ya samu ya yi aiki saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da ya sa na gaza kaji wannan kenan so waɗannan abubuwan uku su ne za a duba amma kuma abin da nake so in tunatar da shine akwai wasu kasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta banna ne ko kuma dai ba banna ba wannan irin asara an rage ta ya za ka rage ta yadda za ka rage ta shine ka sa matata sosai tun daga farko ma tun daga farko tsarin soja wasu kasashe kamar yanzu amerika lamban janaral guda nawa ne a soja akwai dokan da majalisa ta ta kafa akan cewa sojan kasa ga lambobin janaral ba su wuce haka ba na sama ba za su wuce haka ba to kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa kana matsewa kana matsewa still ana iya samun wasu su tafi din amma lamban za su tafi din kaɗan ne to amma gaskiya ni wannan ina faɗan ra'ayina ne mu namu abin da muka samu abin da ke kawo wannan abin shine ba a tace sosai sosai ba Eh, to amma eh. kamar na Amurka ai wani zai ce a rashin adalci a ciki saboda akwai lokacin shekarun da in kai mm. ya kamata ka kai wannan abun mm. to idan kuma an ce lamban ya cika mm. kuma shekarun ka ya kamata ce ka kai general din nan an kyama ka kamar da ce eh, an ai su amerika in kana bin nasu dole ka ba su kuma ko da yake in muna la'akari da amerika muna magana kasa da wata shekara 200 da wani abu suna wannan abu ka gane ko ai wannan tatan da nake ce maka daga ran da kuka fito daga NDA tasu an fara wannan tatan za ku fito duka da anini daya ba dukan ku za ku samu anini biyu ba ba dukan ku za ku samu anini uku ba lambar ragewa yake rabuwa yake ba dukan ku za ku je mejo ba ba akwai abubuwa da suke la'akari da su kai mun fito ɗaya da kai ni wataƙila zan iya tashi a fita a kafci kai za ka kai mejo kai zan kwanan so abin da suke shine ba da aka kai wannan tsura kaman ina abin nan da kasan Egypt ne ake kiran shi wannan tsururin abin da ake pyramid eh. to shi aikin soja kamar pyramid yake kasan shi yana da faɗi amma ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya yana ragewa hmm. ka gane ko so shi yasa ya zama lokacin da za su zo masu su kai general din a gaskiya sai sai wane da wane zai kai so ko za a girgiza din za a girgiza waɗanda za su faɗi kaɗan ne saboda dama an tsuke bakin aljihu to a gaskiya ni a matsayina na mai nazarin da ina jin abin da ba a yi ba a Najeriya kenan. Ai yanzu abin da yake kawo wannan abin da shi za a duba a ga yawancin janar da ake zubar aiki bai zama banna ba. To amma bannan ina faɗa maka bannan ta samu asali ne tun daga da saboda ba a yi wannan tatsatseniyar ba ya zama abin ya zama kamar tsini ka gane ko yawa to idan muka duba yan za da babban harin sojan kasa mm. galibi a cikin masu mukamin manjo jinar ake ɗaukowa eh. na sojan sama daga cikin air vice marshal ne hmm. hakan na daga cikin rear admiral ne hmm. musamman yanzu shugaban kasa zai iya ɗauka daga cikin brigadier general alhamdulillah ka dago wani abu wanda yake eh, yana da tasiri kuma zai iya tasowa nan gaba na maka bayanin abin da suke da shi america na cewa majalisa kaga a can din alal misali muna cewa muna bin mulkin ne hmm. su a can me yi mukamin ma mutumin da za a da shugaban kasa zai zaba sun faɗa meye kwarewan shi akwai wasu mukamai da sai ya rike sannan shugaban kasa zai zaba a wurin shi to amma a gaskiya mu din kuma a nan Najeriya ba mu da wannan in fact a yadda kai magana ba burgejiya ba in ka fassara abinda tsarin mulki ya ce cewa shugaban kasa yana da daman ya hada ya nada hafsan hafsoshi ko hafsan rundunar kasa ko na sama a gaskiya ba magana ma mukami so a takaice in muna so mu yi abin kamar drama idan shugaban kasa ma ya dauko kaftin ya bashi shugaban soja ba wata doka da zaka ce an karya sai dai ka ce ba taɓa yin haka ba to kuma a nan gyaran soja yana hannun bangaren zartarwa da kuma bangaren bangaren majalisa to anan gaskiya majalisa ba aikin su. wannan abin da ka faɗa yana yiwuwa a dokance yana iya yiwuwa saboda ba inda aka yi ma ba fa ma shugaban kasa mu a Najeriya ba ba inda aka yi mishi shamaki a game da maɗan soja su wannan magan kai ba ba ba in ya ga dama ma mutane sai wannan fasaran kuma haka take in ya ga dama ma zai ɗauko mai anini biyu ya ce ya sa shi to kaga aka yi wannan zubar gadan da za a yi girgizan da za a yi ai za a girgizan kanya so saboda kada wannan ta faru din ni ina ba da shawarar cewa a yi kamar yadda amerika da su muke koya su sun yi sun yi mistake din ne ya kamata a yi specifying rank din wannan ba major general na kasan soja ko kuma na air vice marshal na sojan sama ko kuma rear admiral wannan kawai wata al'ada ce amma ba wata doka da ta ce shugaban kasa a yanzu da ake hannun shi fewe yake zai iya ɗauko kowane soja wannan kaga yayi kama da in ka tuna kamar ya magana kamar rigiman da aka yi ne lokacin da aka naɗa Hamid Ali wasu suka je kotu suka ce ya aka ɗauko farar hula an sa shi ba ina cewa wai za a ɗauko farar hula a sa soja bane soja ba su da wannan to amma me aka zo aka tara sai aka zo aka tara a cikin act din ma kwastom eh, din ba inda aka ce wai sai dan kwastom ne za a ɗauko a sa shugaban kwastom so kaga ana son a gyara sai ka je kai doka to haka wannan magana da kake ba ma ana ɗaukar major general ne amma ba wani abu da ya tilasta ma shugaban kasa cewa dole ya ɗauko major general. Mm. to yanzu domin abuja irin wannan yanzu suke rikaya da waɗannan menene abin yi. yawa abin yi shine shiri shiri shiri kuma a gaskiya yawanci aikin na majalisa ne kamar yadda na faɗa maka ai eh, demokradiyyar mu tana ƙara ƙarfi ne kuma muna koya a yanzu ka ga ko maganar daɗewan soja an zo ana ta ana ta bambami wancan sun daɗe sun daɗe to shi ma ɗin still magana ne magana ne na rashin ba doka don aka ce ba doka kuwa shi wanda zai aiki ka kasa kan mashi hannu ya abin da yake na saboda dama abin zaka burke shi shine zaka ce mashi doka ta hana kaza ko da ka to babu wannan doka. so a gaskiya na farko dokoki kamar yadda na ce su amerika su ya kamata su 'yan majalisa su sannan na biyu su soja ko kuma ce ma'aikatar tsaro ka gane ko si wannan tatse wanda ake yi saboda ya zama a kowane lokaci lambobin janar da suke da suke da shi lokacin ba da aka naɗa ya hayafa janar janar da suke da suke da suke da suke da suke eh, suke suke suke suke so dai wanda suke wannan rakin na major general sun kai 120 da wani abu to a cikin ake sun fi shugaban kasa ya dauki daya kuma kamar yadda na ce baya da wani abu da ya kare shi cewa wai sai dai nemi babban da ya fi babban yana yawa babban kai bai maka ba to gaskiya ko bai iya ba yawa ba dole babban ya bai iya ba saboda shi soja girman shi girman dadewa ne i'm sorry to say wani lokaci ba wai girman kwarewa bane ko girman iya aiki ne a'a girman soja na farko abin da kake shine na fi ka aiki inda kamar mun zo mu duka sa'o'i ne to shine za a nemi kwarewa amma girma na riga ka shiga shikenan kawai na fi ka girma kamar da an riga yi wani kama haife ka haka abun yake so kaga wannan abu sai a tatsa wannan abun ya zama a yi wannan abun da nake cewa kamar na ƙasar masar ya zama yana da tsini haka an fito da yawa dunduzu daga nga za ku tafi A nini biyu za ku rage A nini uku za ku rage mejo za ku rage lieutenant colonel za ku rage mejo sai ka ga in aka zo ƙarshen shi kan shi kowa ya shugaban ƙasa wannan zai fi mishi sauki a wurin zaɓa. sai an bincika an tatse ka gane ko to wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan a daina samun wannan girgizan kanyan da ake samu sannan sannan su kuma kamar yan majalisa su dan sa wani dan birki ba wai dan ba su shugaban kasa ba a amma yana shi kan aikin sojan zai gyaru idan aka yi haka To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin grup Captain Garba Shehu mai ritaya da ya ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe. Madalla, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. A yau Asabar aka buɗe kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022 ta gasar ƙwallon kafar Premier ta Ingila. Tun a jiya Juma'a ne dai aka buga wasan farko ta gasar ta wannan sabuwar kakar wasanni tsakanin sabuwar shiga wato Brentford da Arsenal inda arsenal din ta soma da shan kashi a gidan na brentford da ci biyu da nema a wasannin gasar da aka fafata yau kuma manchester united ta soma gangamin ne tare da lallasa leeds united da ci biyar da daya zakarun turai ko wato chelsea ta doke crystal palace da ci uku da daya everton ma ta doke southampton da ci uku da daya watford ta yi galaba akan aston villa da ci uku da biyu leicester city ta yi nasarar doke wolves da ci ɗaya da nema liverpool ta doke norwich da ci uku da nema yayin da brighton ta bi burnley har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya a halin da ake ciki kuma 'yan kallo sun koma dawowa a filayen wasa na ingila yayin da aka soma sabuwar kakar wasanni karon farko bayan tsawon watanni goma sha tara ana buga kwallon wayan ba 'yan kallo a filayen wasa wannan ko na zuwa ne bayan ɗage dokokin takaita zirga-zirga da ba da tazara bayan da hukumomin kasar birtaniya suka sassauta dokokin kulle na cutar coronavirus a ranar 19 ga watan yuli wani lamari dai ya faranta ran 'yan wasa da masu horar da su da kuma musamman magoya baya da suka aladanci shaidar wasannin kungiyoyinsu na gida da na waje har ma da sauran makallata a duk duniya. a sunana umar faruk uh, bukuyo hakikanin gaskiya abun gwanin sha'awa ne a ga 'yan kallo cikin filin wasa saboda wani abu ne wanda dama an saba da shi tun ba yau ba kuma yana ƙara armashi da kuma sha'awar ita kanta wasar mu da muke kallo daga nan wajen eh, inda ake kwallon ma'ana kasashen duniya daban-daban dalilin shigan mu gidajen kallon kwallo kenan saboda wannan ihu-ihun da ake yi ma'ana kwallon da aka buga yau tsakanin manchester united da leeds united kaga a gidan manchester aka yi to 'yan manchester a old trafford suna ta yi masu wa'ancan 'yan leeds united ɗin ihu haka zalika su ma an je gidansu haka za a yi so abin yana ƙara armashi yana ƙara sha'awa zaka ji kamar gaban ka ake yi abu ne mai kyau kuma mun ji daɗi dama burinmu da sha'awar mu shine a dawo da kwallo tare da yan kwallo a ɗaya bangaren kuma mai horar da yan wasan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya bai wa magoya bayan kungiyar hakuri akan kashin da suka sha a wasan su na farko na gasar Premier a jiya Juma'a karon farko magoya bayan ƙungiyar sun yi tattaki daga wurare daban-daban a yayin da suke cike da murnar ɗage dokokin corona to amma kuma 'yan wasan suka tarbe su da shan kashi a hannun brentford da ci biyu da nema arteta dai ya yi gaggawar ba da haƙuri a wannan karon musamman ga masoyan kungiyar da suka yi tafiya daga wurare domin kallon wasan yana mai basu tabbacin cewa za su ga canji nan gaba kaɗan ita kuwa kungiyar ƙwallon kafar manchester united ta ba da sanarwar shefano dan wasan kasar faransa rafael varane daga kungiyar madrid ta kasar spain varane na daga cikin 'yan wasa mafi kwarewa a wannan zamanin inda kawo yanzu ya sami lashe kofunan gasanni goma sha tara ciki har da na gasar zakarun turai hudu da gasannin league na kasar spain uku da kuma kofin duniya daya murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria sauraro da aka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatarwa sai kuma solomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballa nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc